الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب, خوف, باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر آه، درسي دمكي كانت هنا لتافينا مختصر سيد بخاري التجريد الصريح آه، زامتاشي يو درسينا ترى هل ينزمنا كراتو أسكن كتاب الإيمان babin da yake cewa bab khawful mu'min min an yahbata amaluhu babin da yake bayani cewa mummuni yana jin tsoro kada aikinsa ilalace wa huwa la yash'ur alhali a na'am hadisi na sama ne nan zamu tashi to zamu tashi babin da yake cewa babu tiba'il janaizi min al-iman darasi na tara ya muna gabatar da karatu a wannan masallaci na Usama ibn Zaid a wannan unguwa ta tal'udu a birnin Kano babu tiba'il janaizi min al'iman babin da yake bayani cewa raka janaiza yana daga cikin ayyuka na imani an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man ittaba janazata muslimin wanda ya raka gawa ta musulmi imanan wahtisaban wannan rakiya da yayi na jana'iza din yayi haka saboda imanin sa da Allah da kuma kaunar lada shine ihtisab yani yahtasib al-ajr min Allah yana fata yana kauna Allah ya bashi lada shi yasa ya raka wannan jana'iza din sannan ya ce man ittaba'a janazati ko janazata muslimin wanda ya bi ya raka janaza ta musulmi ta musulmi imanan wahtisaban yana mai imani da Allah cewa wannan aiki ne da yake yi domin Allah ya shar'anta shi kuma yana yani wahtisaban yana kaunan lada a wajen Allah wa kana ma'ahu ya kasance tare da jana'izar hatta yusalla alaiha aka yi mata sallah wa yafruhu min dafniha sannan aka je aka binne ta fa innahu yarji'u min al-ajri bi qirataini zai dawo gida da lada wato qirati guda biyu kullu qiratin mislu uhudin kowane qirati kamar dutsen uhudu wa man salla alaiha thumma raja'a qabla an tudfan wanda kuma yi salla ga janaza sannan bai raka ta har aka binne ba daga nan ya juya fa innahu yarji'u bi qiratin zai dawo gida da kirafi guda ɗaya, yankin lada guda ɗaya. wannan hadisi malam ya kashi a wannan kitab ne saboda yana bayani game da cewa raka janaza aiki ne daga cikin ayyuka na imani Ya ce imanan wa saban aiki ne daga cikin ayyuka na imani domin raka janaza abu ne wanda shari'a ta yi horo da shi kuma an bayyana lada da yake ciki a wannan aikin sannan a hadisin sai ce imanin saba kaga ya nuna ashe aiki ne na me na imani kuma ayi shi saboda wa kaunan lada a wajen Allah ayi shi saboda Allah ihtisab yana nufin ayi dan Allah ayi kaunar ayi fatan Allah ibada lada ba dan wani dalili ba sannan yace manittaba janazata muslimin ana magana ne wajen raka gawar musulmi ashe ba za a raka gawar kafiri ba ba za a je a ce an yi rakiyar gawar kafiri ba a'a ta musulmi ake rakawa to wannan hadisi malam ya kawo kitabul iman saboda faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam imanan wa kitaban dan ya nuna mana cewa raka janaza yana cikin a'malu al-iman ayyuka na imani sannan ana yi ne saboda me saboda neman lada a wajen Allah sannan kuma akwai ah, wanda zai yi sallah ga janazar sai ita fi wani uzurinsa yana da yana da eh, bannan tsagi na lada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi da qirat amma idan ya tsaya aka yi sallah ga ita janaza sannan kuma ya raka aka je aka kai ta aka binne wannan gawar to zai samu lada da aka siffanta da qirataini wato eh, makamancin qirati guda biyu kuma a wani hadisi ya bayyana qirat ina ga mun karanta a satin da ya gabata ko yace misalin dutsen uhudu shine firat duk wanda ya san dutsen uhud ya ga irin girman da yake ga dutsen uhud wannan ga wanda ya tsaya yi sallah ga janaza kenan ga wanda ya raka ta to linkin lada biyu zai samu misalin dutsen uhud guda biyu to wannan yake nuna raka yi wa sallah eh, gawa sallah da raka ta tana da lada mai yawa eh, in ka duba girman dutsen uhudu ko shakka babu ga wanda ya san haka shi yasa da aka karanta wannan hadisi Abdullahi dan Umar yace laqad fatana qararitu kathira yace kai a shefan murar rasa lada mai yawa karare ai ba mu san lokacin kafin iji wannan hadisi kenan duk abin da kake bai kamata a ce in an za a yi wa dan uwanka musulmi sallah yi jinkiri ba saboda wannan alherin da yake ciki na samun lada da kuma in kana da dama ka raka shi don ka samu ninkin lada har guda biyu bab khawful mu'min min an yahbata amalu wa huwa la yashur babin da yake cewa mumuni yana jin tsoro aikin sa kada ilalace alhali bai sani ba alhali bai sani ba shine fa Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil ka jahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun akwai abin da mutum zai aikata bai san cewa abin da ya aikata fa zai iya sabbaba masa rusa ayyukan na alkhairi ba irin daga murya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cikin abin da idan mutum ya aikata Allah ce yake cewa subhanahu wataala aikin bawa na iya rushewa alhali bai ma san aikin ya rushe ba shi bai dauka abin da yayi babba bane wannan kuma akwai tsawatarwa ce akwai ayyuka da mutum zai yi na sabo yana ganin kamar ba komai bane amma aikin zai iya zamowa dalili na aikin sa ayyukan zai ya rushe ma Allah ba zai karba ba to sai mummuni yana da wato kaffa kaffa akan wannan yana da jin tsoro yana kiyayar kada ya aikata abin da zai zamo sanadiyya na rushewar ayyukansa banda wannan aya Allah ta'ala ya magana akan abin da yake rusa ayyuka shine mai shirka shine mai shirka walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin aikata shirka yana iya sanya ayyukan bawa duk ya rushe ayyukan bawa duk ya rushe ya zama ya waye gari Allah ya tsare da zai mutu a wannan hali zai mutu sifra ladain zai tashi a kiyama bai da ko aiki guda daya domin aikin ya lalace aikin ya rushe aikata tsafi misali da makamantan irin wannan ayyuka na shirka yana sabbaba mutum rasa ayyukan sa ke daya kaga mumuni yana da wannan kafa kafa akan wannan shi yasa duk abin da mutum zai yi yana tunanin aqidarsa da imaninsa kada ya je aikata abin da zai zama sanadiyya na ayyukan sa ragowa ma duk su rushe alhali bai ma sani ba shi ma'ana la yash'ur cewa aikin ya rushe bai ma san cewa aikin abin da ya aikata yana iya rusa mai aiki ba ya ɗauka ai ba komai bane ashe wannan aiki babban abu ne wanda yake iya rusa masa da gowa ayyukansa baki daya kenan mutum yana da abin nan yayi kafa kafa akan duk irin waɗannan abubuwa karka yadda a jefa ka duk abin da ba gane ba kauce ka yi riko da abin da yake shine wato faisal bai da wata ƙura musamman irin al'adar mutanenmu ko me a ce mutum kai baka neman taimako kai an baka taimako baka ansa kai baka me ake nufi da taimako sun galibi suna nufin irin wani abubuwa na na kulumbotai da abin nan da makamantansu duk wani abu sai kaga ana cewa wai mutum ya tashi tsaya to a su ana nufin yin harkoki na bokaye da waye kuma yanzu mutane ma a zamanin nan za ga harkar tsubbace tsubbace da bokaye da irin addu'o'i wadda ba a san kansu ba za ga mutane ba su dauke su zauna abu ba sun dauka ma ai normal alhali kuma mutumin da ya aikata aiki na shirka aikinsa zai rushe baki daya Allah ba zai karɓi ayyukansa ba Allah ya tsare mu an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda anna nabi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslimi fusuq zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufr kuma yaƙarsa kafirci ne wa an ubada ibn samit radiyallahu anhu daga ubada ibn samit Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kharaja yukhbiru bi lailatul kadri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani dare ya fito domin iya mutane bayanin daren lailatul qadri fatalaha rajulani min almuslimin sai mutane biyu cikin musulmai suka yi husuma talaha ma'ana suka yi munaza'a da kuma husuma da rikici watakila da zage-zage domin yana cewa ai wata shatama in an ce talaha ma'ana kamar zage-zage ko kuma aibanta juna da yin husuma faƙala ma'aikin Allah sallallahu alaihi yana fitowa sai ya tadda su a wannan yanayi sai yace inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri na fito ne dan muku bayani game da daren lailatul qadri wa innahu talaha fulan wa fulan sai na tada wane da wane suna jayayya suna husuma farufi'at sai aka dauke gabari na sai aka dauke sanin lokacin nata na sai zanto namanta wa asa an yakuna khairan lakum kuma ina sa rai ina fata haka ya zanto alheri a gare ku fal iltamisuha fi sab'i saboda haka ku nemi daren lailatul qadri a cikin bakon karshe na goma karshe na ramadan wattasa da kuma taran karshe na goma karshe na ramadan wal khams da kuma biyar dan karshe na goma karshe na wata ramadan ya ambaci kwanaki guda uku cewa a nemi lailatul qadri a cikin waɗannan kwanaki malam ya kawo wannan a babin da yake ta khawful mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yashur me ya alakar wannan babi da kuma hadisin da malam ya kawo musamman na farkon ne bismillah na'am na'am malam yace wai hadisin yayi kama da ayat da aka ranta an tahbata amalukum wa antum me kamar na biyu kenan wani hadisi na biyu kenan Ah, watakila manzan Allah ya fito salama suna jayayya a gaban shi ba su daina ba domin har ya fito ya tadda su watakila sai da isa baki shi yasa ma yace farufi'at wannan nabiyin ka tsallake na farkon fa na'am wa wa wa ah, sibabul muslim an ce sibab ana nufin zagin musulmi fusukun fasikanci ne wa kitalu kufur to me alaka sada khawful mu'min min an yahbata amalu wa huwa la yash'ur na na wajen waqitaluhu kufr wato shine dalili wajen waqitaluhu kufr ma'ana yanzu kai kana ganin rigima da dan uwanka wani abu ne eh kai a wajen ka dan ka ci kai rigima da dan uwanka malam baji no ba wani abu normal jimalan ce normal to amma gudun abin da aka ce wa ba baka san aƙibar abin ba sai ka ɗauke shi kaɗan alhali kuma asa an ta abin nan mai take cewa ah, na wata wa hanyar nan wahon inda Allah azim akwai abin da za ka ɗauka kai a wajen ka ba komai ba ne, amma a wajen Allah fa mai girma ne wannan abin da kake rena ya iya zama wa Allah ya tsare sababi na Allah ya ce ba zai karɓi ayyukanka ba kamar hadisin da aka karanta kitabut tauhid wanda wani yake cewa wallahi la yaghfirullahu li fulan hadda sa, wallahi wani dai Allah ba zai yafe mu ba hadda rantsuwa wallahi wani dai kan dan wuta ne Allah ba zai yafe domin ai an ce Allah ba zai yafe mu ba dan wuta kenan sai Allah ya ce to shi na karbi aikin sa kai kuma na rusa ayyukan ka ba zan karba ba ba ji kake kai kana da ayyuka ba har kana kai wani wuta to shi an yafe masa kai kuma an rushe ayyukan ka ba za a karbi komai ba wato yana ganin kamar shi ya tsira shi ai ayyukansa ai kyawawa ne shi ai wato yana ganin kansa dan wanda kuma yana gani kamar dan wuta ne ma wata gida hadda rantsuwa wallahi la yaghfiru Allahu li fulan ta la ta kad ghafartu lahu wa ahbattu amala shi na yafe masa kai kuma na rusa ai bazan karbi na komai ka kenan akwai abubuwan da sai an yi mai mummuni in dai akwai imani daga cikin lawazim na imani shine yin taka tsantsan game da abin da zai iya zamowa zai lalata maka imani kuma ayyuka ne ai kamar yadda ayyuka ke gina imani kuma ayyuka ke mai rusa imani ke sa ai kaga an yi magana na su abin nan iman ko wa nuqsanihi karuwar imani da tawayar imani imani yana karuwa da karuwa aiki yana tawaya da tawayar da raguwa aiki ko tawayar aiki ko kuma sabo saboda haka irin waɗannan ayyuka bayan mutum ya gina ayyukansa na alkhairi na imani yana iya aikata abin da kuma zai rusa su to yanzu idan ana magana cewa mutum ya ya ya ya yaki dan uwansa da an ce qital qital kuma galibi da me ake da makami to idan Allah ya tsare wani abu ya hada mutum dan uwansa ya dauki makami ya zubar da jininsa ma Allah yake game da shi wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima subhanallah yanzu duk wannan ayat bata isa tashin hankali ba cewa ka kiyayi abin da abin nan ko da yaya zai sa ka zama sababi na zubar jinin dan uwanka musulmi wannan wa'idin da yake cikin wannan aya yasa manzo Allah ya fadakar sallallahu alaihi wasallama akan kiyayar irin waɗannan abubuwa daga cikin shine ne yace kada ɗayan ku tafi da makami cikin uwansa tsirara aka hana yawo da me saboda ba ai hadisin ya faɗi dalili kada mutum ya je ya taɓa ɗan uwansa alhali bai sani ba ba da nufi ba amma an kai haka ba ka yi abin da yake mai girma ka zuba ɗajin ɗan uwanka ba ka sani ba ba da nufi ba amma an hana to saboda haka kaga eh, mutum kare zai ɗauka akwai wasu abubuwan da yake ganin ba komai bane suna iya zantowa za su rusa masa ayyukan sa imani kamar yadda ake gina imani da ayyukan alkhairi kuma ana rusa shi da aikin sabu da ayyukan asha kuma aikin da watakila kai kake ganin ma kawai ba komai bane sai ka kiyaya sai ka kiyaye kanka kai mai imani ka zamo kana kiyayar kana jin tsoron karka aikata abin da zai lalata maka imanin kai rusa maka aiki Allah ya tsare mu amin haka hadisi na biyu wannan jayayyar da suka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga yana iya rusa ayyuka sannan kuma ga abin da ya haifar banda wannan ma ya haifar da shu'umanci gawa ga al'umma cewa dalilin wannan gashi aka ɗauke sanin ranar lailatul kadiri ko ya zanto sai dai alalibe ta cikin waɗannan goma ƙarshe amma da an san rana kaza ce watakila mutane masu rauni irin mu sai mu kwanciyar mu sai ranar mu abin nan ko sai mu yi harama mai abin da mu yi sammako a masallaci don mun salalace amma yanzu ba yadda ka iya in kana so to dole ka yi himma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai duk da haka ya ba mu wato me ake cewa ya ba mu alamomi eh, da in za mu nemi ta kadari mu neme ta a goman karshe shi ma a cikin wutiri ko dai 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara sai faru daga baya yace da tara da bakwai da biyar bai kara sabo su hadisi suka ce da uku da ɗaya wutiri fil wutiri min al-ashiril awakhir yace a wutiri na karshen goman karshe na ramadan za a nemi lailatul qadr to wannan shine dalilin da yasa malam ya kawo wannan hadisai a wannan babi na khawf al-mu'min min an yabta amalu wa huwa la yash'ur a kitabul iman bab su'al jibril alayhi salam annabi sallallahu alaihi wasallam an al-iman wal islam wal ihsan babin da yake bayanin mala'ika jibril ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambaye shi game da al-islam da al-iman da kuma al-ihsan muka ce in aka ambace su duka to al-iman yana magana game da ayyuka na itikadat ayyukan zuciya al-islam yana magana game da ayyuka na zahiri ihsan kuma wani mataki ne dori akan wadancan wanda wanda ya kai wannan mataki to ya kai mataki na kololuwa a cikin bautar Allah annabi abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman linnasi wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fito fili cikin mutane wato yana karantarwa kenan barizan ya fito a majalisi ma'ana a fili inda yake zaune kowa yana ganin sa zai zo in da mai tambaya ko da mai neman karin bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a fili ya fito cikin mutane faƙala fata rajulun sai wani mutum ya zo bako faƙala ya ce mal iman ya ma'aikin Allah menene imani ƙala sai ma'aikin Allah ya ce al'iman an tu'mina billah imani shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa bi liqa'ihi da gamuwa da shi yaushe ranar lahira wa rusulihi da kuma kai imani da manzannin Allah wa tu'mina bil ba'thi kai imani da tayarwa bayan mutuwa cewa Allah zai tashi bayi bayan sun mutu kala yace mal islam to menene musulunci kala ma'aikin Allah yace al islam musulunci an ta'budallaha ka bauta wa Allah wala tushrik bihi wala tushrika bihi shay'a ko wala tushrika bihi kada ka hada shi da wani a cikin bautar shine ma'anar la ilaha illallah domin dama la ilaha nafi ne ko korewa ce kace babu abin bauta shine ma'anar la ilaha babu wani abin bauta kai ne ka kore babu kace al'ila duk wani abin bauta babu shi sai kace illa Allah in ba Allah kadai ba kaga ya kunshi mai nafi da kuma isbat to nan sai yake cewa al-islam an ta'budallaha wala tushrika bihi ka bauta wa Allah shi kadai kuma kada ka hada shi da wani a cikin bauta wato kai masala ka tsaye da sallah wato addi az-zakat al-mafruḍa ka da zakka wacce ta farilla wata suma ramadan kai azumin wata ramadan kala sai mai tambaya yace mal ihsan to menene ihsani kala sai ma'aikin Allah yace an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta Allah kamar kana ganin Allah ta'ala fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin Allah ta'ala to shi ina ganin ka kala sai yace mata sa'a to yaushe ne tashin alkiyama kala sai manzon Allah yace mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'il shi wanda ake tambaya bai zamo ba bi a'lama wanda ifi sani min sa'ili fiye da wanda yake tambayar ba da wanda ake tambaya da wanda ake tambaya duk ba su sani ba wa sa'ukhbiruka an ashrafiha sai dai zan baka bayani zan baka labari game da alamominta tashin alkiyama tana da alamomi idza waladatil amatu rabbaha idan ku yanga ta haifi ubangijinta ko ubangidanta وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان وإذا تطاول idan سكت أويتا رعاة الإبل مكيا يا راقما البهم معنى راقما بكاكي wanda suke kiwon raƙuma a cikin dawa fil bunyani suka tsawaita a cikin gine-gine to wannan yana cikin alama ta tashin alkiyama sai yake khamsin la ya'lamuhunna cikin abubuwa guda biyar da ba wanda isansu. sai Allah sun matala sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya karanta wannan aya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin fi khamsin cikin abubuwa guda biyar da Allah ya lissafa a cikin wannan aya ta Luqman Allah ya ambaci abubuwa guda biyar babu wanda isan su in ba Allah ba daga ciki akwai ne ilmu sa'a sanin ranar da alkiyama za ta tsaya saboda haka shi sanin ranar alkiyama yana cikin abubuwan da Allah ya keɓance da sani babu wanda isan su la hali, wakati, ha illa hu taqulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghta haka Allah ya ce. labarin ta nauyi a sama da kasa ba wanda isani kuma kiyama ba za ta zo ba da labari bagta za ta zo yan kasuwa suna kasuwa manomi yana duka a gona mai dabbobi ya sunku ya zai ba dabbarsa ruwa wannan ina kwanci kowa ina shi'unar rayuwarsa zai kawai ta ji busa mutum yana daga kai ya ji daga ina kara take sai ya faɗi matacce kenan, haka za a zube lokaci guda duk shikenan an gama to saboda haka tashin alkiyama ba za ta zo ba face bagata ma'ana kwatsam ba tare da sani ba sun adubara sannan mai tambaya ijuya ya fi. faƙala sai ma'aikin Allah ya ce da sahabai ruddu ku jawo min da shi wanda izo ina yi tambaya ku bi tawo ku gani ku gani mun shi ku ce ta ya dawo falam ya raushe a yana tashi ya haka kawai ya ce ku damun da shi suna juya ba su gan shi ba abin mamaki faƙala sai manzo Allah ya ce hadha jibrilu ai mala'ika jibril ne shi wannan ja'a yu'allimu an-nasa dinahum yazo dan i koya wa mutane addinin su yayi tambaya ne dan wa dan waɗanda ke wajen su sani kai har tashin alkiyama da al'umma san addinin shine hikimar waɗannan tambayoyi na'am a cikin wannan hadisi akwai bayani na al-iman ko ba haka ba al-islam da kuma al-ihsan wanda sune maratibid matakai na addini guda uku kuma dama mun yi bayani cewa idan aka ambace su daban-daban kowanne ina zaman kanshi amma aka ambace ɗaya daga cikin su tsakanin al'iman da al'islam kowanne yana shiga cikin ɗan uwansa na aka ce al'islam to imani ya shiga ciki ce al'iman al'islam ya shiga ciki to shine malai ka wannan ah, hadisi domin ya yi bayanin cewa imani ah, da da da sha'air ɗinsa ma'ana da rukunansa islam da rukunansa da kuma ihsan duk suna cikin al'iman duk suna cikin al'iman ma'ana suna cikin addini abuwan suna cikin addini ma'ana an kace addini ya kunshi dukkan waɗannan abubuwa guda nawa domin ya ce fa hada jibrilu sai ce da'a yu'allimu nasa dinahu kaga duk wannan shine me addini addini ya kunshi al-islam ya kunshi al-iman ya kunshi me al-ihsan kuma inna dina inda Allahi al-islam haka Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min kaga addin ya kunshi waɗannan guda uku to shikenan sai mutum yace shi musulmi ne yana da addini amma baya sallah baya azumi baya zakka baya haji ya zama musulmi baya da addini baya da addini addini sai an hada da wancan kudiri din da kuma wannan ayyuka din wanda yake nuna mana waɗannan su ne addini sai an samu haɗakar waɗannan kafin addini ya zama an same shi baki ɗaya babu fadli manista bura'a lijini babin da yake bayanin falalar mutumin da ya kubutar da addininsa Ista bura'a ma'ana ya nemi kubuta da addininsa kaga an ce addini manista bura'a lidinihi wanda ya nemi kubutar da addininsa kada ije ya aikata abin da zai barar da addini zai rasa addininsa an nu'man bin bashir daga nu'man dan bashir radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama ina cewa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun halal a fili yake a bayyana yake haram ma a fili yake a bayyana yake wa bainahuma mushabbahatun tsakaninsu akwai abubuwa masu rikitarwa mushabbahatun la ya'lamuha kathirun minan nas yawa yawan mutane ba su san waɗannan ba wato ɗin ko mushtabihat ma abubuwa masu rikitarwa faman ittaka shubuhat amma duk mutumin da yake yayi irin waɗannan shubha abinda yake kama da halal yake kama da haram istabra li dinihi wa irdihi ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa sai ce istabra'a li dinihi ya kubuta da addininsa wa man waka fi shubuhat wanda ku ifada cikin shubha yace kara'in daidai yake da mai kiwo yar'a haula haular hima da yake kiwo a kewayen shinge iyaka ku an yi aho? Kaɗan ya rage ya fada cikin wannan iyaka din ala ku saurara wa inna likulli malikin himan kowane sarki yana da iyakokinsa yana da shinge inda ya kanye ya ce kada a shiga wannan waje ala wa inna himallahi fi arzihi maharimu ku saurara wato abinda Allah ya iyakance shinge da ya sanya iyakokinsa a bayan wannan ƙasa shine abubuwan da ya haramta abubuwan da ya haramta shine iyakokin da yake kada ne yace tilka hududullahi sai ce fala ta'taduha waɗannan su ne iyakokin Allah kada ku ƙetara da in mutum ya aikata ya ƙetara ya shiga inda Allah ya iyakance ce kada a shiga kenan to shine yace ala wa inna haimallahi fi ardihi maharimu iyakokin Allah a bayan wannan duniya shine abin da Allah ya haramta ala ku saurara wa inna fil jasadi mudgha lalle a cikin jiki akwai wata tsoka aiza salahat da fata akan lam ko kuma ai mata rana ta saluhat yace amma al da fataha salahat idan ta inganta salahal jasadu kullum dukan jiki ya inganta wai idza fasadat jasadu kullu idan ta ɓaci wannan tsoka dukan jiki ya ɓaci ala ku saurara wahiyar kalbu ita ce zuciya malayaka wannan hadisi ne saboda faɗinsa famanistaka shubuhati faqad istabra'a lidinihi wanda yake yayi shuba ya kubuta da me da addininsa shuba haka ce shine abin da yake kama da halal yake kama da haram ma'ana mutum ya kasa tantance wani gidan zai sanya shi to idan mutum ya so ya zauna lafiya a cikin addinin shine iba wannan abin barin wannan abin shine zaman lafiya a cikin addininsa to lafazin addin me ake nufi ana nufin duk abin da ya shafi ko dai a bangaren ƙudiri ko abin da ya shafi aiki duk ya ƙunshi wannan shubha a cikin abin da ya shafi ƙudiri in ka ga abin da ba gane masa ba irin wa'annan abubuwa da suke taba imani ka kasa fahimtar shi wannan ƙyale shi ƙaurace masa riƙe abin da yake fili wanda aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin alkur'ani shikenan ka kubuta da addinin ka in ko kace a'a to ai ana iya ana iya kaza da kaza da kaza ka fara to shikenan kadan kadan mutum zai fada cikin abin da yake kuma gaba ɗaya ma baya cikin addinin to haka nan a cikin abin da ya shafi ayyuka ibadoji na zahiri idan mutum da kiyaye abin da irin waɗannan bidiyoyi din yana ganin to ai kamar wannan ai kamar ba komai ai kamar yayi abin nan kuma ai kaza ake nufi to amma a zahiri abin akwai ƙura a kai inda za a tambaye shi ba zai iya ba da amsa ba me salama me kubuta me zaman lafiya shine mutum ibar irin waɗannan abubuwa babu nassi ƙarara da zai nuna maka cewa babu a ƙur'ani kuma babu cikin maganganun manzan Allah ko ayyukan sallallahu alaihi salama, sannan ba a yi abin babu shi a cikin ayyukan sahabbai to kuma duk Allah wannan aikin kake buƙatar ka ce wai zaka nema masa mafaka zaka nema masa mafita babu shi ƙarara a cikin alƙur'ani manzo Allah sallallahu alaihi bai yi bayanin sa ba bai aikata shi ba sahabbai ba su ce komai akai ba to kuma ka ce wai wannan yana da mahalli a cikin addini ai kana ganin irin waɗannan ya kamata a yi mai zaman lafiya a cikin addininka shine ka bar waɗannan abubuwa to amma abin da zai baka mamaki shine ga abin da yake a fili addini mutane sai su yi sakaci da shi sai su kyale su je suna laliban wani abin da yake da kyar ake nema masa masakada a kawo ayoyi da wasu hadisai da ba su da munasaba da shi kuma a ce ai wannan shine dalilin wannan kito Allah ya gafarta malam Allah ya kara mana lafiya duk Allah cikin sahabbai wa fassara wannan da wannan bayani irin naka to sai sahabbai sun fassara to daga nan za gane a ah, to kuma wannan wata magana ce daban a ah, wannan wata magana ce daban ai kana jin wannan kasan akwai abin nan wato su sahabbai kenan ba karantar da su ba manzo Allah ta asalan bai bayanin wannan abin ba amma gashi masha Allah har su sun gano cewa wannan ai ne hujjar kaza ko amma fa sahabbai ba san wannan hujjar ba duk ilimin da aka karantar da su aka saukar da wahayi gaban su Qur'ani baki daya suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa waɗanda suke masu na wadda suke a ɗan musulmi ina buƙatar baya ya tsalunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil mahid har dangane jinin haila sai da suka yi ne jinin haila na mata mata suka yi haila to ya rasulullah suka ce muna so mu san bayanin wannan yaya yaya za a zauna da mace in tana wannan al'ada wannan ɗabi'a ce amma ga sun tambaya ko abu ne wanda kake ganin watakila kamar ba abin nan ba amma ga sun tambaya yas'alunaka anil yatama yas'alunaka gashi nan yas'alunaka amma ba tambayi wancan ba ba bayaninsa kwata-kwata amma fa yana da yana da falalar da wanda bai yi shi ba ya kauna annabi a haba haba ai an wuce gona da iri an yi nisa duk wannan ayoyin da suka sauka na qur'ani suka yi bayanai ko qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wannan ce aya ta maulidi amma fa ba abin nan ba a yi tambaya akai ba ba a samu nassi akai ba ba yi babu wani dalili sahabbai ba san labarin wannan ba ba su ba tabi'ai ba su ba imamu malik bai yi ba imamu abu hanifa bai yi ba imamu shafi'i bai yi ba imamu ahmad dan Hambali bai yi ba kuma waɗannan galibi su ne duk da a wajensu muke jin bayanan addini kuma duk ahlus sunna sun yi ittifaki cewa waɗannan tun da kan sahabbai jagorori har zuwa kan waɗannan bayan Allah duk ba san wannan labarin ba amma ba duk wanda bai yi ba yawwa akwai ayat tambaya a ƙaunarsa ga ma'aiki to ban san daga ina aka faru wannan lissafin ba cewa akwai ayat tambaya ga wanda bai ba kaga daga nan za ka gane akwai abubuwa da yawa da in ana yi za ka ce ina aka samu za ka ga ba bayi da asali to irin wannan in kana so ka zauna lafiya in dai akwai abin nan kyale kenan sai ka zauna lafiya ka yi abin da yake shine mai alhalalu bayyin wal haram bayyin abin da yake shi abin da haram kaurace masa shikenan ka rike wannan ka'idoji guda biyu sai ka zauna lafiya Allah ta'ala ya tsare mana imani mala ya kawo wannan hadisi muka ce a wannan babi na a wannan kitab na kitabul iman saboda fadin manzo Allah ta sallam istabra li dinihi kenan wa'annan riko da halal yana cikin me addini kaurace wa haram yana cikin me addini kuma idan aka ce aikata alhalal kaga akwai abubuwa da yawa ko ba haka ba aka ce kawai cewa haram sananne ne to duk wa'annan suna cikin addini kuma ayyuka ne ashe ayyuka suna cikin me suna cikin addini kuma addini shine imani saboda haka aiki yanki ne na imani wanda ya kyale aiki ya kin aiki to bai da imani wanda bai da imani ba shi da addini wanda bai da addini kuma to ba musulmi bane wanda ba musulmi bane kuma to sai dai wani gidan na dama gida biyu ne al'islam da kuma wanda yake al-kufr ko kuma ghairul islam wanda ba musulunci ba duk wanda ya yi watsi da ayyukan imani to baya cikin musulunci babu da’il khumus min al’iman iman babin da yake bayyana cewa bayar da humusi yana cikin imani bayar da humusi yana cikin imani na ban ji ba an tsallake a nina wa a da'ul kumus ne ko mai eh, bayan wannan ina nina ce a yi daga hadisin eh, sai kuma babu a da'ul kumus minal iman salamu alaikum taɓon wancan matashin kai a kai da kake juya kai ya sunanka yasir ka san al ka taɓa jin baka taɓa jin wani abu shi khumusi ba to me khumusi bai taba je ba ko kuma dai yana da ɗan kamanta ai sai ya manta eh, fa anna lillahi khumsahu ka karin suratul anfal okay to shi yasa baka abin nan ba eh to khumsi shine dai wanda Allah ya faɗa ko a cikin suratul anfal ko ya aya take wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa fa anna lillahi khumsahu walin rasuli walidil qurba anan kumusi a cikin ayar qur'ani Allah ya ambace ta in an yi jihadi an samu ganima sai a kasa ta gida biyar to daya sai a bayar da ita ga shugaba jagoran musulmi shine kumusi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake bawa kumusi an je an yi ganima an samu bayan sa ake ba shugabanni kuma Allah ya faɗi abin da za a yi da kumusi ko ba haka ba to saboda haka wannan shine kumusi ɗaya bisa biyar da ake ɗauka cikin abin da aka samu na ganima bayan jihadi a bayar ga jagoran musulmi shi kuma zai sanya humusin cikin abin da shari'a ta bayyana a sanya shi a ciki to bayar da humusi din yana cikin ayyukan imani an ibn abbas radiyallahu anhu ma daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda kala yace inna wafda abdul qais wani wafd shine jama'a tawaga ta wata kabilar larabawa sunansu abdul shi abdulkais din shugaban kabilan ne daga cikin jagororin iyayen wannan kabilan sai aka jingina kabilan zuwa gare shi shine abdulkais abdulkais lamma wato jama'a ce ta wata kabila suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun musulunta sai suka zo domin neman ƙarin ilimi na addini suka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce amul fati suka zo shekarar da aka bude makka kala da suka zo cikin tawaga sai ma'aiki ita manil qawm suwa kenan waɗannan tawaga waɗannan jama'a au manil waf ko suwa ne ne wannan jama'a qalu rabi'a suka ce daga rabi'a ne kabilar rabi'a sun sake ambatan wato kabilar da fadinta domin shu abdul qais yanki ne na rabi'a Rabi'ar kabila ce ta wani yanki na larabawa suka ce daga rabi'a kala sai yace marhaban bil qawm aw bil ya yace maraba da waɗannan jama'a da suka zo ghaira khazaya wala nadama ba tare da jin kaskanci ba ko nadama ma'ana muna alfahari da zuwan dan a karfafe su mutane suka zo wajen shugaba ko wajen ka to za ka yi musu maraba domin ka nuna ka tarbe su kana maraba da su ba ka da damuwa saboda haka ana maraba da waɗannan jama'a faƙalu ya rasulallah suka ce ya ma'aikin Allah inna la nastati'u an na'tika an na'tiyaka illa fi shahril haram mu fa ba za mu iya tsallako inda muke ba tunda suna nesa ne inda ake cewa Bahrain ma'ana tsallake tan da rata tsakaninsu da inda ma'aikin Allah yake a garin Madina sai an yi doguwar tafiya ba za mu iya zuwa wajenka ba in ba a watanni masu alfarma ne, in ba a watanni masu alfarma ne. wa bainana wa bainaka hadha alhay min kuffari mudar kuma tsakanin mu da kai akwai wata kabila wani gari na kabilun muzar kuma ba su musulunta ba kafirai ne in za mu ratse za su yaƙe mu famurna bi amrin fasl mun zo kai mana bayani yanke bayani dalla dalla yadda in mun koma za mu ci gaba da addinin mu da ilimi nukhbiru bihi man wara'ana in mun kuma cikin iyalanmu da jama'ar mu za mu yi musu bayanin wannan ilimi na addini wa nadkhulu bihi aljanna kuma idan to dalilin shigar mu aljanna abin da ya kama kenan tambayar me hanyar aljanna aiki muke so a gaya mana in muka je mu gaya iyalanmu mu aikin dan me dan mu shiga aljanna wannan shine dalili wasaluhu anil ashriba sai suka fara tambaya game da abubuwan da ake sha na larabawa abubuwan da ake shaye-shaye na kayan sha na larabawa fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba manzo Allah cikin tambayoyi da suka yi sai umarce su da abubuwa guda hudu ya hane su kuma da abubuwa guda hudu amarahum cikin umarnin ya umarce su bil imani billahi wahda su yi imani da Allah shi kadai yace amurukum bil imani billahi wahda haka yace ina horanku ina umarta ku ku imani da Allah shi kadai kala sai ma ake Allah ya tambaya yace atadruna mal imanu billahi wahda ko kun san menene ma'anar yin imani da Allah shi kadai kalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da ma'aiki suka sani kala yace ma'anarta shahadatu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ku shaida babu abin bautawa da tantanta da dacewa sai Allah shi kadai kuma ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan rasulullah kuma annan muhammadu manzan Allah ne wa iqamu sala ku tsai da sallah wa ita zaka ku bayar da zakka wa sawmu ramadan ku yi azumi a wata ramadan wa an tu'tu min al-maghnam al-khumsa kuma bayar da khumsi daga ganima duk wani yana cikin me al-imanu billah kaga kenan imani ya kushi me ayyuka domin gashi an an faɗi shaida babu bauta da tantanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah shi ko wani ana faɗa kan harshe a furta kalmar imani a kudire ma'anarta sannan kuma sai yace ayi sallah a bada zakka ayi azumin watan Ramadan sannan sai yace kuma a bayar da khumsi daga ganewa duk wannan ayyuka ne ashe imani ya kunshi me ayyuka wani hawan arba ko manzon Allah ya hane su abubuwa guda hudu dangane da shaye ababen da ake sha ma'ana na kayan tsimi da ake sha don jin daɗi tun da larabawa suna yin shaye-shaye to kuma shari'a ta hana shan abin da yake mai maye amma ba a hana ka sha lemu ka ji daɗi ba tunda abu ne na annashawa da kuma abin nan eh, wanda ɗan adam yake abin nan sha ya ji daɗi ba a hana shi ba abin da aka hana shi ne abin da zai taɓa hankali shi aka hana to sai manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallama abubuwa guda hudu arba wani hawan arba'in ya hane su abuwa guda hudu alhantam ya ce alhantam ai ma'ana ya hane su tsimi a cikin gora ko a cikin tulu shi ne hantam ya ce ai wabin da ake mai da hantam Shi ne. kada su yi tsimi a cikin aljirar almuttakhidha min tin akwai wasu tulu da ake yin shi da Taɓo, ma'ana yadda ake tulu ne za a san an tashi a abin nan to in aka zuba masa tsimi aka rufe shi to shi kenan sai e canja lokaci kankani ya zama yana iya sanya maye sai ya hana tsimi a cikin wannan Wa wadubba da kuma addubba shine wannan al wannan abin nan mai sunan shi abin nan da ake yanka kwarya gora gorar da ake abin nan din nan ta duma Eh, juma akwai wacce suke yi sunanta addubba ma'ana ta musamman ce za a yi ta a fafe ta a zuba kayan tsimi a rufe sai ya yi mai sai ya fusata ya zamo yana iya taba hankali shi ne addubba sai yace ce naqir aw al muƙayyar da ya naqir yace an shi ne wato za a sassaka eh, kututtire ne na dabino shi ma a yi masa abin nan kamar akushi ko muzubi wanda za a zuba kayan tsimi an gane ku sannan kuma sai a yi masa a shafe bayansa da da wani abu mai kama da kwalta da wani sinadari shi yasa yace wal muzaffati shi muzaffat shine wanda aka aka yi masa attila ma'ana aka aka yi masa aka shafe bayansa da shi wannan azzift azzift kuma shine wani sinadari wanda yake mai zafi saboda shi abin tsimi yana so ya ji zafi sosai to duk suna yi a suna tsimi a cikin waɗannan gora nau'i na mazubai sai aka hana su zube a cikin waɗannan nau'i na mazubai ko da yake daga baya akwai hadisi wanda manzon Allah ta asama ke cewa ku yi tsimin ku a duk abin da kuke so da sharaɗi kada imayi kada isanya kenan general aka ba da ka'ida duk abin da za a zuba abin abin nan a cikin tsimi kuma zai iya sanyawa imaye an hana a shari'ar musulunci dan makasudin shine hana me abin da zai taba hankali ya sanya maye amma anan ya ambata wa guda hudu nau'i nau'i na mazubai ko na gora wa rubbama qala al muqayyar ay al intibaz fiha sabo an hana tsimi a cikin al muqayyar shine inda abin nan da aka fafi eh, kutitiran dabino aka mai da shi mazubi ake zuba kayan sha a ciki na tsimi wanda yana iya sanya abin imaye sai aka hana abin nan tsimi a cikin waɗannan abubuwa guda hudu wa kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da waɗannan baki yace hunna ku kiyaye waɗannan abin da aka koyar da ku ko aka sanar da ku wa akhbiru bihinna man wara'akum kuma kai labari ga waɗanda kuka baro a gida a baya in kun je ku ba su labarin abin da aka bayyana muku na shari'a to malam ya kawo wannan domin a ciki akwai mai wa an tu'addu al-khumsa min al-maghnam ku bayar da humusi daga cikin ganima shi ma na cikin ayyukan imani shi kan shi jihadin aiki ne na imani sannan kuma idan an samu ganima a zo a bada kumusi dan Allah ya shar'anta bayar da kumusi daga cikin ganima bayarwa din aiki ne na imani saboda haka yana nana ta cewa imani dai aiki ne ga nassi na hadisi ya bayyana haka bab ma ja'a anna amal bin niyyat babin da yake bayanin cewa ayyuka abin da yazo cikin hadisai cewa ayyuka ba ta tabbatuwa sai da me sai da niyya ayyuka ba sa karbuwa a ba da lada a kansu sai da mai sai da niyya an umar radiyallahu anhu daga umar da khattab Allah kara masa yadda hadith cikin hadisin da ya rawaito yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu niyyati lalle dukkan ayyuka wato sai da niyya ma'ana ana samun lada ne ko ana karba ayyukan ne idan an yi niyya niyya ko muka ce ma'ana mutum yayi niyya iri biyu akwai niyya ta ikhlasi ka yi don Allah sannan ka yi kana fata kana ƙaunar ka samu lada sannan kuma in za ka yi aiki ka halarto niyyar aikin da za ka yi istihzarin niyya abin da za ka yi mai zaɓi kai kama wanda ya alwala ne a lokacin sallar azahar da lokacin sallar la'asar kaga wanda ya lokacin sallar azahar ya san me zai yi shine sallar azahar saboda haka da ya zo ya tsaya a so sai ce Allahumma inni nawaitu salatul asri wani abin da ya faɗa ba da wani tasiri domin al'aslu lokacin da ya zo ya zauna sallah azhar ce ko ba haka ba rana ta karkata gabarin tsakiyar sama sai yana alwala inda zaka tambaye shi malam alwala me kake ce ai azhar ta yi baka ji an kira sallah ba kaga haka zai ce ma to amma da izo kuma sai ime ya gafala dole ta ba a faɗan niyya ko sai kuma ya ya ce Allahumma inni salatul asr kaga abin da ya faɗa ba shi za a kalla ba innamal a'malu abin da ya kudiri ya ya abin nan kudirce a ransa shine abin da ake duba su ba bukatar a ce sai ka zo ka faɗi wata magana in ka yi alwala bayan an kira azahar zuciyarka ka riga ka kudirce sallar za ka yi saboda kana zuwa ka fuskanci alkibla ka tsaya kyam sai ka ce Allahu akbar kawai ba sai ka yi dan wani jin ba da aka ce ba a faɗa kuma wasu in sun zo ba za su daga sai Allahumma inni nawaitu salatu zuhri fi masjidi Usama bin Zaid tal'udu wa ra'a da wallan duk ba za su yi ba ko amma da aka ce ba a faɗi in an zo kuma to ba za a ce a ɗan yi jim hakan nan a ɗan sai an niyyar ko tana nesa da sai an je a taho da ita to duk wanda ba bukata ai ka riga ka yi niyya tunda ka zauna alwalarka ka san me za ka yi wannan kudirin kas din ka riga ka yi shi na ma'ana rukatan alqas kasdin wato ƙudurin da kai abin nan da ka taso ka riga ya ka za kaza zan yi to ai magana ta ƙare shi ake nufi dama saboda haka da ka zo kana tsaya ka fuskanta yau suka ce Allahu akbar ka ci gaba don ka san azar za ka yi to ba buƙatar sai ka jira ta tukunta ta wani yadda ga ta inda ka baro ta dama tana tare da kai <laughs> to saboda haka baka buƙatar wannan ai zuciya ta yi azamar to saboda haka malam ya kawo wannan hadisi yace wa ta taqaddama fi awwal kitab an yi bayanin shi a farkon littafi shi wannan hadisi wa zada hauna ba da kauli kuma akwai ƙari a wannan riwaya din bayan ya ce wa inna mali li kulli ma nawa kuma kowane mutum cikin aikinsa da abin da ya niyyata abin da ya kudirce sai yace fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli wanda ya hijira daga inda yake ko daga Makka zuwa Madina yayi haka saboda neman yaddar Allah saboda ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya umarci dukkan musulmi a lokaci su hijira su koma Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi sai hijira saboda Allah ya umarce shi dan Allah kuma dan ya cika umarnin da aka yi je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ila Allah wa rasuli sakamakon hijirarsa lada za a bashi akan cewa hijira dan Allah ko ni ya ta hijira saboda Allah kuma ya yi dan ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya taimake shi da aisar da addinin Allah sai yake cewa وسرد باقي الحديث يكاد غور حديث ومن كان هجرته إلى دنيا يصيب أول امرأة ينكوها فهجرته إلى ila mahajara, إليه kaga wannan ya kawo don ya nuna maka cewa niyya tana daga cikin mai. ayyuka domin niyya ai aikin zuciya ne Kas azmul kalbi wato kudiri ne aiki ne daga cikin ayyuka na zuciya ita ma tana cikin ayyuka na mai, na imani na imani وعن ابي مسعود رضي الله عنه دغ ابو مسعود البدري الله يقرا مسا النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi idan mutum ya ciyar ga iyalansa ya ba su ciyarwa nafaqatan ciyarwar da yahtasibuha yana yi kuma ina kauna Allah ya bashi lada kan wannan aiki ciyar da iyalai infaq ka ciyar da iyalanka ba wajibi bane wajibi ne tunda kai ka'idar shari'a li yunfiq sa'atin min sa'atin kowa ya ciyar da abin da daga abin da Allah ya hore masa indai ka aure mace ko ta haifa ma aya da ita da aya duk kai zaka dauki nauyin kula da su haka Allah ya ce to kaga al'asul wannan aikin ciyarwar dama haka ya kamata ai dama haka ake yi infaq da zaka ciyar da iyalanka ba ba ka da wani kudiri a ciki ma'ana ba kai kas ba na ihtisab ba ka da niyyar ihtisabi kawai kai aka ce ba ya zama dole ba irin yadda muke ta nan to za ka yi dama ba ya zama dole ba to kaga ya zama dole kake ɗauka ka sauke nauyi shi kenan baka da laifi amma ladan fa baka yi ihtisab baka baka nemi cewa kana cewa kana kana halarta cewa kai dan Allah ya baka lada ba to kaga baka lada ana yi kwarai da gaske ko tunda ai baka yi ba nan kaga yace yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa idan ya ittisabi yace ina wannan aikin ne dan Allah ya ba lada duk lokacin da kai wuce bananka sai ka halarta cewa to ba wai haka kawai ka sauke na mm, kana kuma fata Allah ya baka lada wannan aiki to kai sadaka masha Allah kullun ka wannan infaki da kake ce da iyalanka za a yi ta baka lada akai amma da sharadin wa huwa ya'tasibuha kana kudurta cewa kana yi ne dan Allah ya yi masa kayya Allah ya baka lada kenan akwai ƙari a cikin abin da ake na kai ce fane da kake kana kaiwa kuma kana ne kana tawa a ranka cewa kana yi dan Allah ya baka lada to ya abu ne na kullum in za ka yi azahar kullum sai ka yi mata niyya sai ka halarta sai zai azahar eh a to ya kare ko duk aikin da za ka yi ya kamata ka halarta ihtisabi eh duk abin da za ka yi zanto kana fatan kaunar lada a wajen Allah cikin abin da kake yi to babi na karshe a wannan kitab kaga ya kawo ne a shi ma babin abin na azmi ko azmul qalb wala ya nuna ai kudirin zuciya yana da ci ayyukan imani duk abin da zaka yi ka kudirce cewa kana yi saboda Allah kuma kana fata Allah ya baka lada babin karshe a wannan kitab babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam addinu nasiha babin da yake bayani game da fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam addini nasiha ne ya kaga ya ce addinu an-nasiha ashe nasiha me ce addini nasiha kuma ba aiki bace aiki ne saboda haka ashe ayyuka suna shiga cikin sunan addini an gane ko kuma ita nasiha mataki mataki ce ya ce marra aminkum munkan falyughayyirhu bi yadi daga cikin nasiha abinda zaka iya canja da hannunka ka canja au bi lisani ko wa man la yasrifu bi lisani ko da harshen ka yin bayani au bi kalbi ko kuma in ka gani ka ki abin a ranka shi ma duk yana cikin nasiha kuma duk waɗannan ayyuka ne kuma sun shiga cikin addini saboda haka addini aiki ne an jarir ibn Abdullahi al-bajali daga jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda kala ce baya to rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami salati nayi mubaya'a a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa tsayi da sallah wa ita'i zakka da bada zakka wa nushi li kulli muslim da sharadin zan yi nasiha ga dukkan musulmi ka duba abin da aka sanya nasiha da me da sallah da zakka da nasiha ai aka jero su waje daya sallah ba aiki ba bace zakka ba to nasiha ma aiki ce wan nusku li kulli muslim nasiha ma addini ce in ka dan uwanka yana kan abin da ya tantanta ka nusashe shi yin hakan aiki ne yin hakan addini ne aikin addini ne zaka samu lada a cikin wannan yadda in kai sallah zaka samu lada in ka ba zakka hakan kai nasiha ga dan uwanka yana cikin addini shine yace yana cikin addini yin nasiha wa anhu radiyallahu anhu daga jarid ibn abdullah al-bajali Allah ya kara masa yadda kala yace "Ini ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam qultu naji wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi ubayyuka ala islam ina so imamu baya a bisa musulunci ma'ana zan shiga musulunci zan karbi musulunci zan yi maka mubaya fa sharafa alayya sai ce to in zaka shiga musulunci ga sharaɗi, ya sanya min sharadi yace wan nushu li kulli muslim zaka yi nasiha ga dukkan musulmi mana za ka yi ƙoƙari ka ɗora ɗan uwanka bisa hanya ta daidai in ka ga ya bauɗe ka yi ne ƙoƙarin dawa da shi kan hanya karka sai yayi ba ruwana tun da ni abin nan eh, abin nan ni ina alkaddi to shi kuma ikarata a'a sharaɗin musulunci na gaskiya addini na ƙwarai ga dukkan musulmi shine ne yi nasiha ga ɗan uwansa musulmi kuma wannan kaɗai, Allah ya gafarta malam ya shafi wasu ya sai ne ko malami kaɗai, mai wa'azi haddawa hadda kai a kasuwarka in ka makwashin ka a kasuwa yana abin da ba daidai ba harka ka ce to ba haka addini yace ba ga yadda zaka gyara in kai haka zaka iya samu matsala cikin addinin ka kar ka dauka ta to ni ina ruwa ni dai ba ni ina daidai na a a sharadi yayi sharadi zai shiga musulunci aka ce kai nasiha ga dukkan musulmi irin yadda aka yi mai sharadi yi sallah aka yi mai sharadi yayi zakka aka yi mai sharadi yayi hajji aka mai sharadi azumi haka kuma aka yi mai sharadi yayi nasiha wannan yake nuna ashe nasiha ashe tana yana da matsayi ko tana da matsayi babba a cikin addini kuma aikin kowa ne duk musulmi zai yi nasiha ga dan uwansa musulmi wannan su le kulli aka ce ko ga dukkan musulmi in ka ga yana ba daidai ba koyi kokari ka nuna masa abin da yake daidai wannan fa shine cikar musuluncin ka in ko ba kai wannan ba to an samu tawaya cikin imanin ka wallahu ta'ala alam za dakata saboda lokaci wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah